Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar halima Abdurrauf ta da shugaban hukumar inganta tsirrai ta najeriya wato nafda farfesa abdullahi mustapha kan sabon nau'in masara na tela da suka inganta a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda halima ta tambayi farfesa abdullahi kan irin shirin da suke yi na yadda manoma za su samu sabon nau'in irin masara na tela da aka inganta. To alhamdulillah kin san wani abu ne wanda mu dama aikin mu domin mu yi aiki da su ma'aikatu domin inganta wannan fasaha mun yi kuma mun bayar to su su waɗannan mutane da muke aiki da su mun yi hoɓɓasa amma yanzu abu da ya rage guda ɗaya shine su kuma mu haɗa waɗannan masu samar da iri akwai mutane masu samar da iri kamfanonin samar da iri a cikin wannan ƙasa tamu da ma na waje to amma mu mun fi alaƙa da na cikin gida domin su zo su samar da wannan iri su ba wa manoma wannan shi ne abin da aka samu a wancan abu na farko ba a sami wa'annan masu inganta masu samar da irin su siyarwar manoma ba mu ba ma shiga cikin wannan muje je mu samu wa iri manoma su mu ba su a'a sai dai mu samu kamfanoni da suke aikin su ne su samar da wannan iri ya yalwata to amma mun fahimci wannan matsala da aka samu a wancan lokaci kuma a wannan lokaci abin da muke bukata shine muna ƙara shigo da wasu sababbin kamfanoni waɗanda su kamfanonin su ne za su samu su ci gaba da aiki da irin da muka ba su domin su inganta su samar da shi da yawa wadatacce ga su manoma din insha Allahu a wannan karan ba za a samu wannan matsala ba tabbas a watan disamba ko karshen wannan shekara za a fara samun wannan iri to in kika ce tabbas kin san tabbas uh, wani abu ne wanda za ka ce kawai ka tabbatar ba wani kokonto to lamari ne na ubangiji amma kana naka Allah na nashi amma muna da yakini insha Allahu wannan shine abin da muka kudirce kuma shine abin da zamu yi in dai ba wata matsala aka samu ba bi hita ta'ala daga nan zuwa wajen watan Disamba insha Allahu za a samu Ita ma daraktan noma ta hukumar NAFDA, Dr. Ross Maxwell Gidado, ta yi bayani kan gwaji na ƙarshe da suka yi na sabon nau'in masara na tela da aka inganta. Wannan ƙwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki tana aiki domin mun ga ƙwari sun ƙwari sun yi ma wannan dameji wannan na gida ɗin wannan masara na gida wanda manoma suka saba noma in kin ganta ganyen ma gaba daya susa sun cinye wanda ba inganta ba wanda ba inganta ba sun cinye wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan so da yanda an inganta babu susa ma a jikin ba za ka maga susa ba ina nan tsab so irin wa'annan ne ya kamata in kana abu wannan aikin bincike-binciken mu in muka yi in abu ya yi kyau shine ya kamata ka yada ma jama'a ka yada ma manyan najeriya manyan mutane wayanda za su iya taimaka a kan ko wata bangare haka so da muka ga abin ya yi kyau sosai ya zauna da gindinsa zan ce shine muka ce to wannan fa ya kamata mu kawo ministan mu a nan mu zama wayar mishi da kai ya zo ya ga wannan masaran ya ga kuma iya eh, lallai ce ba karya muke yi ba kun ga in kullum kana zuwa kai buga turanci ka buga turanci sai aga kamar wayannan su zo da ƙaryaci ƙaryacin su amma yanzu shi ya zo ya gani kun ga yanzu wani na magana ko yana zagin wannan fasaha din ai yasa zai ce a ba haka ba ne ai ma na gani da kaina gashi nan sai shi yasa muka kawo shi ya zo ya gani don nan da ko wata ɗaya ko biyu ina ganin da da disamba za a zauna akan wannan ɗin a gani um, ko za a ba da umarni cewa za mu iya mu ci gaba da shi a shigar da shi kasuwa manoma su fara sayan wannan iri wannan iri din iri mai aure ne akwai zancen aure a ciki mm. akwai aure a ciki akai kuma wanda aka same da auren da kuma wannan kwayar halitta na hana kwayoyi ci din duka a haɗi so kun ga akwai girbi a ciki zaka samu girbi mai lafiya mai kyau wanda zai samu noma ya ji daɗin noma da kuma jawo mana hankalin matasa matasa suna gudun noma domin mai wahala ce kai ta wahala kai ta wahala a ƙarshe kuma ba za ka ga menene ka katsinta ba so amma kaga wannan in ka yi kaga shi ya yi maka kyau ai kai ma za ka ji da za ka samu karfin gwiwa shi ya sa mutane scientists masu bincike-bincike muna irin wannan a kamar canja kwayan halittar domin in ka samu gaurayen sinadaransu yes in ka samu irin wannan iri shi kenan fa irin wannan iri din lafiya ne Masu sauraro a nan zamu mu a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashen tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban hukumar inganta tsirrai ta Najeriya wato NAFDA, Farfesa Abdullahi Mustapha da Dr. Ross Maxwell Gidado da wakilin ma Abuja Halima Abdurra'ub. Sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uwa.